Jama'a assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci kuma kamar yadda ku ji a makonnin da suka gabata mun je jihar Difa inda muka tattauna da kuma dubo muku wasu daga cikin al'adu da suka hada na kabilun Tubawa da na Kanuri. kamar yadda masu suka sani mun sake koma wannan jiha ta difa kafin mu shiga shirin gadangadan za mu duba ko me ya alaka bare-bare da turare kamar yadda da dama suka faɗi turaren kuma sun karkasu wajen uku ne ko zuwa hudu akwai turaren wuta akwai turaren shafa ga jiki to amma ba zan ja ku da doguwar hira ba na tuntuɓe wakiliyar Halima Abdu wadda ke jihar Difa. Assalamu alaikum muna tare da wani malami. Kuna tare da Abubakar Kyallo. A matsayinka na babarbare, menene amfanin turaren wuta? Turaren wuta abu ne mai alfanu wanda tun iyaye da kakanni ana amfani da shi da nan dole ne mu ji daɗin amfani da shi kuma mu ga alfanunsa saboda abu ne wanda na more rayuwa kenan a cikin yaren bare bari kuma maza kuna amfani da turaren wuta ko sai mata a sosai maza ma suna yi kenan matar da bata amfani da turaren wuta ma ai ina bata da wani mutunci a wajen mutane musamman ma matanmu na bare bari suna amfani da turaren wuta sosai sosai bangaren tubawa kamar yadda muka ji a makon da ya gabata za mu sake komawa bangaren waɗannan ƙabilu domin jin yadda suke gudanar da bukukuwansu. Kabilar Tuba dai kabila ce wadda ke zaune a wasu ƙasashe na Afirka inda a Nijar ake samun su a yanke Ungurti na jihar Difa da kuma Tasker na jihar magaran. Wannan kabila tana zaune ne a yankin karkara inda hakan ya sa har yanzu suke rike da al'adunsu musamman fannin auratayya da dai sauransu. Ko ɗaiɗaikunsu waɗanda suka shigo birni sun ci gaba da wanzar da al'adunsu kamar yadda bincike ya tabbatar. Al'adun Tubawa na tattare ne da darussa da dama inda hakan ya sa suna daga cikin ƙabilu masu ƙaramci da taimakon juna a yayin da wata hidima ta taso. Shirin namu na yau ya ta'allaka ne akan yadda ake gudanar da aure a cikin ƙabilar ta Tubawa, yaya ake neman aure, yaya ake gudanar da bikin auratayya na Tubawa, menene ake yi a lokacin bikinsu, kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu kawo muku amsoshi a cikin wannan shiri kenan. Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Yayin zantawa da wasu daga cikin 'yan kabilar ta tubawa mun samu karin bayani da shakka babu zai taimaka don gano hanyoyin da ya dace a bi har idan aka buƙaci auren ba A ci gaba da jin ta yadda Tubawa ke shirya da kuma tafiyar da lamuransu da suka jibanci auratayya. Wannan malami yana mai cewa. sunana malam muhammad to al'adunmu na tubawa dai shi arme kamar misali idan namiji ba shi bane yake zuwa da farko ya samu yarinya su al'adunmu na tuba kawai iyayenka ne za su je su diba ma macen da ta dace da kai wacce ya kamata ka arma sai sai nema ma ita su aje iyaye ne suke gama komai kunan ayi maganan wasu maganganu shi yaro ya gani ɗayan idan ta mushi yawanci ma inda na ƙauye ne kawai iyaye ne suke gama komai shi ba ruwan shi iyaye ne za su gani abin da da ya dace ɗiyan kaza kaza ce tukuna za a yi mutum armi za a bada sadaki shi namiji zai bada sadaki idan ya bada sadaki yanayin sadakin da ka bada kuma ɗiyan wajen yarinya su ma suna bada raƙuma akwai wanda za su iya bada raƙuma sama da goma wasu suna bada raƙuma biyar sama da haka ma da yanayin ƙarhinka yanayin bada wanda za ka yi a sadaki yanayin abin da ka kai yawan shi yanayin yawan raƙuman da za a baka haka ne ake shagulgulan arme da ake yi akwai wasanni kamar na al'adu akwai wasanni wanda idan ranar arme da ake yi yawanci wasanni ne irin na gargajiya ne wanda ake yi na kamar akwai wasanni na cagani da su waiwai duka da haka ne irin su ne wasanni mu na tuba. to sai dai tubawa na da wani tsari ko shiri al'adance da ke mayar da hankali wajen tausayawa juna a duk halin da suka samu kansu abubakar isa ya dawo a kai kowace kabila tana da nata al'adu fannin abin da ya shahi tubawa kasan saki wannan tubawa yawanci mata farkon miji daga ya furta sake guda suke guda kuma abu ne wanda karramawa ne fannin sarakai ko ɗaukaka ne fannin wani wanda yake da matsayi in aka yana jin daɗi amma sai dai a tubawa cikin al'adansu suka kawo hallo zancen saki abu ne wanda marar daɗi amma su sai suke bin shi kuma da guda a nan matan tubawa kamar suna nuna nunawa isa ne cewa da miji ko ya sake su ba za su nuna cewa da kaman sun ji ba daɗi ko kuma abin bai musu daɗi ba da sauran shi shine ya sa suke yin guda bancin shi kuma gudan nan da suke yi daga an yi guda ɗaya biyu duk sauran tubawa da suke karkaran in suka ji gudan sun san cewa da anan fa waccan an sake ta kuma gudan nan da shine za ta yi za ta yi ta yi za ta yi ta yi za ta yi ta yi har ta je gidansu to kuma a nan da yake abu ne al'ada zaka gani kai tsaye kamar 'yan uwanta ne tsohin zawarunta ne duka za a tattaru a ranan nan mawasa ne za a yi don saboda za a siyo sukari bahu gangan shayi kati na yin wasa radio na wanda za a dora kuma har da za a nemi abin yanka dabbobi a yanka a kawo shinkafa a dawa abinci a yi babban ruhuwa sai ka gani ana ta wasanni wannan fannin abin da ya shahi gargajiya wannan sayayya kasan aka ce duk yadda za a yi mutum bai rasa wani mai kama mai na ɗaya a al'adance mace daga ta yi wannan guda an sake ta akwai 'yan uwanta ita in tana da tana yi wa kanta in bata da 'yan uwanta suna yi ko kuma wani wanda dama yana son ta mijinta wanda ya sake ta ya yi ƙarfin wancan ya ɗauke ta yanzu kenan shi ya samu hanya wanda shi ma zai nuna kanshi shi zai iya ya ɗauki ɗauki yaunin komi da komi zai je so sukari buhu zai je so gangan shayi zai je so dabban da za a yanka a ranan duka shagulgulan zai iya ya ɗauka yaunin a ranan nan da aka saki da daren kahan ayi babban biki wannan kamar yana nuna cewa ne kamar ranan sakin ne a gaggauce an yi shi amma za a yi babban biki wanda har tsawon sati za a yi ta yin shagulgula na nuna farin cikin an saki wacce. Muna yankin Ungurti inda muka haɗu da Hafsarai wacce ta bayyana yadda aurenta ya gudana. suna na hafsa zaba min iyaye na suka yi hasali ma ban san shi ba har sai da aka ni gidan shi sannan na gan shi na san shi waye mahaifina ne ya tsaba min shi idan an zaba ma mai yiwuwa za ku iya sabawa da shi kafin a kawo ki ya danganta dai da yanayin alakan ki da shi ne zai yiwu za ku iya saba kafin ki zo tun da yanzu akwai yayin waya za ku na iya gaisawa a waya da makamancin haka to gaskiya ni tsaba min da aka yi da bikin na ne gaba ɗaya bai daɗe ba shi yasa ba mu wani sabo ba amma kafin na zuma muna gaisa da shi a waya a'a gaskiya ba ni ɗaya ce yayuna ma haka aka musu kuma bikin mu ma da za a yi mu bi aka yi dukan mu haka yake eh kai da aka kawo mu gaskiya kan mun san su dai a hoto haka muna gaisa amma bamu gansu ba har sai da muka zo eh bamu gansu gaskiya a zashiri ba al'adan tubawa ne wannan a gaskiya mun bar al'adun mu ba har yanzu muna yi na kakanni da iyayen da aka tashi har yanzu da shi ake amfani eh namiji iya iya zaba a lokacin da zai kara aure na biyu ita ma mace idan ta zama bazawara za ta iya neman wanda take so ta aure shi amma hakan ma kina bazawarar ma inda dama iyayen naki za su miki zabi iyayenka da iyayen yaran su za su zauna su tattauna a tsakanin su in suka tsara yadda za su yi to shikenan sai daga baya kuma a bayyana kowa ya san yadda yake ciki auren mu ya bambanta da na sauran yare da al'adu daban-daban a auren ta tuba gaskiya ya zama kamar wani wajibi ne ko dole a lokacin da za a yi biki ana yin kamar su yankan raƙumi da sauransu a lokacin tambaya tambayan su ma ya riga ya bambanta da na sauran yare haka kuma bikin su ma yana da bambanci sosai da na sauran yare. To barilla, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo kuma musamman ma wakiliyarmu daga jihar Difa, Halima Abdu. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa ku tarbe mu a shirin na gaba domin sauraron ko kuma jin wasu daga cikin al'amura da suka shafi zamantakewa na kabilu daban-daban da ke jamhuriyar ta Nijar. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya.